sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 27 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 26 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mazauna garin Goya a karamar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina sun kashe jami'in ɗan sanda bisa zaton cewa ɗan ta'adda ne. suna zuwa su suka tankari gidansu a daidai nan lokacin kuma sannan sun zo mana ba mota ba yunifom ba kuma a jikinsu. kwamitin da ya jagoranci babban taron zaman lafiya da haɗin kan al'umman jihar tilabiri ya damƙa rahoton ƙarshe a taro ga shugaban ƙasa muhammad bazoum kamar kowace ranar laraba hassan Tambuwal na dauke da rahoto na musamman daga bisani kuma ridwan abbas na tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran Kasar China ta matsa ma daɗaɗɗiyar ƙawarta Pakistan cewa ta ɗau matakin kare lafiyar 'yan China da ke Pakistan da kuma gaggauta gurfanar da waɗanda suka kai hari jiya talata wanda ya hallaka wasu malaman makaranta hudu 'yan China. bai kamata a zubar da jinin 'yan china a banza ba kuma duk waɗanda ke da hannu a wannan al'amari labudda za su gane kuransu a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a yau dinnan laraba ba tare da wani karin bayani ba an kai wannan mummunan harin ne a mashigar cibiyar ilimi ta confucius wadda kasar china ke tafi da ita a birnin karachi na kudancin pakistan lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa daura da wata mota mai dauke da ma'aikata 'yan china adadin basukan da china ta baiwa kasashen afirka ya ragu da rubu'i uku a shekara ta farko ta barkewar annobar corona inda aka kwatanta da shekarar da ta gabata bisa ga sakamakon wani bincike inda basukan da ta yi alkawarin bayarwa a shekara ta dubi da ashirin suka kasance mafiya karanci a tsawon shekaru sha shida. wannan na iya zama sakamakon takatsantsan ne da shugabannin china ke yi bayan bullar corona tare kuma da mai da hankali kan abubuwan da suka shafi cikin gida sannan kuma da rage sha'awar cin bashi da kasashen afirka suka yi bisa ga sakamakon binciken cibiyar tsare-tsaren hanyoyin kawo ci gaba a duniya da ke jami'ar boston bashin da china ta bayar a shekara ta 2020 ya kasa ya yi kasa zuwa dalar amurka biliyan 1.9 bisa ga sakamakon binciken da aka fitar a wannan satin inda basuka goma sha ɗaya ne kaɗai ta yi alkawarin bayarwa wannan ya sha bamban da basuka 32 da ta rattaba hannu a shekarar 2019 kan kuɗi dala biliyan 8.2 tsohon shugaban kasar china ko ghana john dramani muhammad ya yi allah wade da yawan dogaro ga da kasashen afirka ke yi da kayayyakin da ake sarrafawa a kasashen waje to sai dai wasu na cewa shi ma ai ya samu damar canza abubuwa amma ya kasa yi daga ghana ga hawa abdulkarim da rahoton Thanks. It's such a shame if you look at the quantities of these commodities that Africa imports. Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya bayyana dogaro da kasashen Afirka take yi akan kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashen waje a matsayin abin kunya. Ya yi jawabin ne a wajen taron kasuwanci na Afirka karo na 24 da makarantar kasuwanci ta Harvard ta shirya. When we have all the conditions to produce them ourselves. Tsohon shugaba Mahama ya ce dole ne mu tsaya kaimi domin dogaro da kai kan muhimmanci farashin kayayyaki irin su shinkafa tumatiri albasa da mai da kayan lambu da dai sauransu ga abin da 'yan jam'iyyar adawa ke faɗi. sunana abdullatif abdullahi topic ne mai muhimmanci domin kika duba afirka allah ya bamu arziki muna da land da da agriculture ga minerals duka allah ya bamu mu da ya kamata ce afirka mun fi haka don mahamma former president ya wani magana ne da zai sa afirka kunya no mu rika mu san gaskiya ne jam'iyya mai mulki dai ta caccaki batu abdulwahab aminu tsohon shugaban kasa na kazamar siyasa ne jam'iyyar shayin mulkin kasan ga a karkashin mulkin kamfanoni da dama da an ka gina a lokacin tsohon shugaban kasa dr kwame kurma suka lalace an ka sayar da wayansu shi karan kanshi ya yi mabiyin shugaban kasa shekara uku da wata bakwai ko shida ya kuma zo ya yi shugaban kasa shekara hudu wani kamfani ya gina masu shige da fice na kaya na cewa batu ne da ya jima yake ci musu tuwo a kwarya shugaban kamfanin shige da fice na kaya nan kasar ghana zuwa kasashen waje malam abdullahi sofosar ga ya ce to gaskiya ne magana tsofin shugaban kasa ya yi wallahi ga mai zurfin tunani duka in ka duba kasashen waje da yawa ba su depend kan kayan kasan waje. Hawa Abdulkarim Yankwani a sashen Hausa na muryar Amurka daga kira Ghana. A gaida Hawa'u. Kamfanin Gazprom na Rasha ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau dinnan Laraba, wanda shine na baya-bayan nan a ɗauki badin da ake yi a fagen tattalin arziki, wanda kuma ke da nasaba da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. rasha ta buƙaci ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan turai eu waɗanda da dama daga cikinsu ke dogaro ga rashar wajen samun kaso mafi yawa na man da suke bukata da suka da su rika biyan man fetur ɗin da gas da ake tura musu da takardar kuɗin rubul. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su a najeriya mazauna garin goya karamar hukumar funtuwa da ke jihar katsina sun kashe wani jami'in ɗan sanda bisa zaton cewa ɗan ta'adda ne lamarin da ya sa hukumomin tsaro suka yi wa gari sammako don gano wanda suka aikata kisan wakilin musanin shu'aibu malumfashi ya aiko mana da rahoto yin ƙaura ga dubban mutanen garin goya a ƙaramar hukumar mulki ta funtuwa da ke jihar katsina arewacin najeriya ya zama dole sabili da daren maikiyar da 'yan sanda suka yi masu a safiyar jiya don kamo waɗanda suka kashe sufetan 'yan sanda bisa kuskure kamar dai yadda wani mazaunin garin wanda kuma ya buƙaci in sunansa ya mani bayani misalin karfe takwas da rabi ranar lahadi na dare ina nan kawai sai da mutane sun shigo cikin gari sun tunkari gidan wani bayan Allah wani dama kuma barayi suna kira kuma da shekara daya har suna magana cewa a kai musu miliyan talatin idan ba a kai musu miliyan talatin ba bayan suna za su shigo garin to kawai suna zuwa sun suka tunkari gidan shi a daidai nan lokacin kuma sannan sun zo mana ba mota ba nufan ba kuma a su suna zuwa gidan su suka yi arasin din mutane su zo ka dauka barayin ne ne mutane su ana zuwa ana musu magana kawai suka kama harbi suka bude wuta sama sannan mutane sun da an bude wuta to ne suka tabbatar su barayin ne tun daga abin da ya faru masu dai harbi to nan mutane suka kawo suna cewa karya ne karya ne suka ga gidan gari to da gidan mutane to suka fara jiya mota a ƙara mota su karya ne suka fara jiya mota ne wajen jiya su suka da cikin faɗi shi ne suka ƙara buɗe mota har suka harbo a shi ne sa karya ne cewa hmm. tunda sun haɗu mutane da yawa da Allah ya sa da abin da rashin da hasu ba da cikin karewa Allah da ƙarfe mutane suka kare suka ce wannan abu ya tabbata ƙarayi ne kenan shi wannan wanda ya faɗo sai aka cikin daga wani haɗu wancan sun gudu a zo a mai tamboyi ana mai tamboyi ba a yi da ba wata alama ta 'yan sanda da gaske ko wani wanda ake cewa Barif hmm. ya zo daga Funtuwa ya tambaye shi dukkan da ya mai da an fiye gudu ya kira Iruwa nan da ya ce da gefen da su ba ya kira ce ya ce gefen da su ba kira DP da Iruwa ta da daidai lokacin da ake abu. Shi ne dai jama'a da suka ga kila kun ga an kira wannan ya ce gefen kuma an tambaye shi a da kuma ba da kas da mutane suka ga kila wannan abu fa abin da ake tunani ne sai bayan da abin da ya auku har da shi wannan ba Allah ta a rayuwar shi kila biyu da shi ya ɗauke shi a mota bayan ya fara ya kai shi kamar ya ga cewa dan sanda ne sai sai kuma jiya mutu dawo su suka dawo sun dawo yau sun da gama sallar asuba jami'an tsaro sun zo da motoci har da motar yaƙi irin gulukurin din nan su daga nan irin gidan mai sai suka kama harbi ko ina kuma sun sa ji suna ɗakunan mata gida gida suna neman mutane duk wata da suke garin nan a waje amma su kai gareji an fusa masa gilashi an nuna ta an yanka an yanka masa kayi duk mutum gidan na da ba da yanka masa kayi ba da fusa masa gidan gaba da baya wani shagon mai shagon wani kuma suka fusa shagon shi duka da abubuwa da ya faru da mutum sannan suka je wajen wata baya Allah. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta ta jihar katsina sp gamba isa don jin gaskiyar wannan lamari to ranke daɗe abin da ya faru shine kwana biyu da suka wuce akwai 'yan sanda waɗanda yake bangare na bincike daga abuja wanda ake ce musu special tax force sts kuma sun zo bincike sun zo har nan wurin kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina inda aka sa musu hannu a takardarsu suka tafi wurin deputy commissioner of police eh, na bangaren bincike daga nan aka ba su dama suka tafi wajen area commander na huntuwa ya sa musu hannu zuwa wurin dpo dpo ya ɗauki mota 'yan sanda a wacce ya kara musu akan tasu da suka zo da ita su su biyar a lokacin da jami'anmu suka je wannan ƙauye eh, na goya akan wannan bincike da suka zo daga abuja sun sami turjiya daga wajen 'yan bijilanti na wannan ƙauye maganar da suke faɗa cewa 'yan sanda sun je ba su gane su ba wannan ba haka take 'yan sanda sun je aiki kuma sun gabatar da kansu shi kansa abin da ya jawo har yi faransa saboda tsayawa da ya yi domin ya musu bayani cewa su 'yan sanda ne kuma ga abin da ya kawo su ga manufar da ta kawo su. kafin dai mutanen garin Goya su koma zai ɗauki lokaci don sun tsorata. Sani Malafa shi murya Amurka daga Funtuwa a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma kwamitin da ya jagoranci babban taron zaman lafiya da haɗin kan al'umman jihar Tilaberi ya damƙa rahoton ƙarshen wannan taro ga shugaban ƙasa Muhammad Bazum domin sanar da shi muhimman shawarwarin da aka tsayar a yayin wannan haɗuwa. Suleiman Mini ah, Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. taron wanda ya hada ilahirin shugabannin rukunonin al'ummar jihar tilaberi da hukumomi a ƙarshen watan maris ɗin da ya gabata ya kasance wani lokaci na binciko dalilan da suka haddasa lalacewar al'amuran tsaro a jihar mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso inda ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka wata guda bayan haka kwamitin da ya tsara wannan zama ya gabatar da rahoton ayyukansa ga shugaban kasa don sanar da shi abubuwan da ya gano tsohon ministan raya al'adu asmanu malam isa na daga cikin shika-shikan wannan taro hare-hare da aka kai waɗanda a kama wannan a kashe shi a kama wannan mai gani a nakasa shi a kama waɗannan 'yan jama'an tsaro ko a kai musu hari Allah ɗaya san ko nawa aka kawo cikin jihar Tilibere a wannan 'yan eh, shekarun na baya. Garuruwan da da dama ba su yi ba manoma. ne da dama waɗanda ake amfani da su ana hulɓa ana eh, kowa yana samun abun da ya samu a ciki. Allah ɗaya san ko nawa aka rufe cikin yawancin eh, ƙananan hukumomi waɗanda suke iyaka da Mali. rashin jituwa tsakanin kabiloli sai ka da cikin gari guda ko cikin gunduma guda kabila da wannan tana zargin wannan kabila wannan kabila tana zargin wannan kabila to har ya kasance ma a cikin kabilun ma sai ka samu akwai waɗanda suke da haɗin kai da yan ta'addar suna kiran su suna ba su labaru kan jama'an tsaro ko kan mutane talakawa waɗanda suke kan nasu gudun mata domin warware wannan kulli kwamitin na yan jihar Tilaberi ya zo da wasu shawarwarin da yake ɗauka a matsayin hanyoyin mafita ya kamata a ce duk talaka inda yake ya kawo ma jama'an tsaro goyon baya cewa in baka yarda da mutum ba in ka gan shi ka samu ka ga ma'aikanta ko masu garuruwa ka basu bayani saboda a ɗauki mataki kansu shawarorin waɗanda muka yi zuwa gwamnati ya kamata a ɗauki matakai kasance ko a wani gari an ba ma yara ilimi yadda aka yin shi a da a ɗauki matakan da za su ba da damar damana bana duk inda talaka yake ya tsaya a mahallin shi ya yi noma ya samu abun da ya ci kuma ya ci da iyalin shi na uku duk inda aka yi a buɗe kasuwa ya kasance gwamnati ya ɗau matakai muka ce ya kamata 'yan siyasa su sha hamuna layya mu je mu zamna a matsayin mu na 'yan jihar jihar tilibiri da wani bi matsalolin siyasa su suke kawo rabo kawunan mutane to sai dai shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar tilibiri bubakar jallo na cewa akwai alamar an yi kiso da kwarkwata yau da in kun diba jihar tilibiri ba ka in ta'adda ne ya masa muna ba harkan bambanci kabila zamantaka masa mu al'umma shine masara kuma ko gaskiya allah in kun ba yan boku ne ga nan gai su ne suna hana talaka su zamna lahiya bata ta ya ku ku tara jama'a ku mutanen ku wanda kuke so amma ku hudda waɗansu ku ce kun ta kun yi mahawara a sunan shi kuma ku zo ku gwada takarda ku ce lallai yau shugaban kasa bazu yana so ya ga kunki hankali ya dawo lallai ne a jihar mu ba a nan ga aiki wanda ya kamata shugabannin kwamitin da ya tsara wannan taro na forum de la paix et de la cohesion social sun buƙaci hukumomi su yi akuwa ga wani shehin malami ɗan asalin jihar tilaberi wanda alkali mai zargi ya kulle a kurkuku yau watanni sama da biyu saboda zargin sa da yi wa nijar muguwar addu'a lokacin da ya halarci wani gangamin 'yan asalin jihar tilaberi da ya gudana a nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida suleiman yanzu kuma ga rahoto na musamman A kwana-kwanan nan hukumar alhazai ta Najeriya ta buƙaci duk mai son zuwa aikin hajji bana to ya aji kuɗi naira miliyan biyu da ɗari biyar. A kan haka ni tattauna da wasu 'yan Najeriya a game da wannan mataki da hukumar alhazai ta Najeriya ta ɗauka. Sunana Muhammadu Bashar Umar nake ji mahuta. Me za ka ce a game da hasashen hukumar alhazai ta Najeriya cewa aikin hajji bana zai kai naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar? Eh to a wannan nake hasashe gaskiya ya kamata a tausaya ma al'umma saboda abubuwan rayuwa ya yi tsada kuma zuwa hajji yan an ce zai kai miliyan biyu da dubu ɗari biyar wasu iyaka wanda bai da miliyan biyu da dubu ɗari biyar haka ya kamata a tausaya ma mutane in an kai tunani da gwamnati da ke mulki sannan kowa yana kuri da Muhammadu Buhari ana tunanin komai zai zo ya yi sauki ga lamarin ya kamata a duba tausaya ma talakawa saboda ko mu da mu je ba muna fatan mu je to abin yana yin sama sama mu yaushe za mu je to amma ita hukuma alhazi ta Najeriya ta yi kiyasi da matsayin naira a cikin harkokin kuɗaɗe kudaden duniya in dala ta tashi sama ta fi naira da yawa mm, to gaskiya darajar naira ta sauka darajar saifa da euro sun hau sama bisa ga naira to ya kai la'akari da wannan kuma ana iya dan kwatantawa kesa amma dai bai kamata ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyar ba irin dai miliyan biyu haka ko ƙasa da haka saboda mu ma muna fata mu ma mu dan je mu sauke farali wato kana ganin cewa idan aka ce aikin hajji zai kai naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar mutanen da za su je ba za su yawa ba gaskiya ba za a samu jama'a da yawa ba dan ana iya samun samun mutum miliyan guda in kuɗi suka linka bai wuce a samu ɗari uku ko hudu don ba za a samu maribi ba saboda irin kai la'akari wayanda suka biya 2019 ne las ba a je maka ba ko to akwai wayanda suka biya wannan wurin yanzu kuma ya ce sai an ƙara kuɗi kan abun da sun ka ajiye zai yi wani bai da shi kaga shine zai sa aka cewa wani ma sai dai ya haƙuri da zuwa makkan saboda abun ya yi yawa ya yawa shine muke nema a tausaya a tausaya ma jama'a saboda a samu a je maka da yawa a soke farali saboda yanzu kaga an shekaru ba a je ba kowa na marmarin abun saboda saboda mutane na da fatar su je musamman irin kebi sokoto zamfara saboda matsalolin da ke fuskantar su na matsalar tsaro su je su yi mana addu'o'i na neman zaman lafiya a ƙasar mu to don Allah a tausaya mana sunana Alhaji Dauda Musa Koko Alhaji Dauda ka je Makka na je Makka sosai a lokacin da ka je Makka a wace shekara ne a 2007 watan 2007 kenan yawa nawa ka biya kujerar Makka a wancan lokacin mun biya kujerar Makka 366 da naira 36 to yanzu kujerar haji ana batun za ta kai miliyan biyu da dubu ɗari biyar me za ka ce a to wannan kan gaskiya abin ni ban masa abin da abin ya yi karfin ya yi karfin hankali abin ya nisa da yawa gaskiya a tausaya ya yi nisa domin tallaka ba zai Tallaka yanzu haji kan sai dai ya kalle ta ba zai iya yin ta ba ya eh, miliyan biyu da wani abu gaskiya ta fi karfin talaka ba ka ganin cewa darajar kuɗi naira ne ta rage idan an kwatanta da dala shi ya kawo tsada haji e eh, to akwai wannan kuma amma yana da kyau kuma a duba dan yanayi yanayin shi ma talaka irin halin da yake ciki gaskiya to kamar nawa ka ganin cewa kujerar hajji ya kamata da ta tsaya halin yanzu ko dama dama dai ta tsaya miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai to ko takwas kada ta kai miliyan biyu kada ta kai miliyan biyu idan ta kai miliyan biyu me zai faru ta fi karfin wani wasu ma ba ma ga wani ba wasu da yawa assalamu alaikum sunana umaru muhammad umar jagar me za ka ce a game da farashin aikin hajji na wannan shekara to aikin hajji na wannan shekara sai da mace ce duk mai niyya Allah ya sare mata mu ma da muke da ni Allah ya sare mana amma gwamnatin Najeriya ta duba abin da yayi mutanen Najeriya yawa miliyan biyu har da rabi bayan abin da zaka ci da abin da zaka ma iyalinka to ya kamata gwamnatin Buhari tun da gwamnati ce mai adalci ta duba da shi da makarabansu su duba su ma'an Najeriya cikin adalci na nasu su ma'an a Najeriya adalci a dan rage wani abu yadda su ma na baya su samu su je tunda miliyan biyu da rabi ga dan Najeriya yanzu ba karamin kuɗi bane a wannan lokacin to amma dala ta tashi sefa ta tashi leyar ya tashi duk wasu kuɗaɗe na waje da ake mu'amala da su a cikin ƙasa sun tashi shi ba ganin shi ya kawo tsadar aikin hajjin haka ne ko minan ai ba da ba can ba ko nan Najeriya da muke da muke yau kana yau ka sai abu naira goma ka iske gobe ka je ka sami naira goma sha biyar ko naira ashirin an san da wannan lamarin amma shi ai matsayi ne da Allah ya kai shi da karfin kujerarsa yana yana iya yin wani abu akai ko ba haka ba abin da ya sa 'yan Najeriya suka sa zaɓe shi dama da irin wannan haka ne ko ba haka ba shi talaka in ya ga dan zahi inda dan san yake can yake ko ba haka ba to da haka muna neman afuwa da alfarma ga shi ainihin mai martaba wannan shugaban kasar Najeriya muhammadu buhari da fata cikin iko cikin karfin da allah ya ba sa ya duba dan sassauce ma 'yan najeriya wani abu a cikin farashin hajin bana sunana magaji dan malam gada wande ya kaga farashin aikin hajin bana to farashi gaskiya ya tashi kore kuma ya yawa ma ya yawa duk yadda aka tunane gaskiya ya wuce haka nan don yan duba shekarun da ya wuce gaskiya farashi ya riga ya yawa amma kuma ina diba wani lokaci don ka san komi lokaci don shekaran da an ka zaɓi shugaban kasan gada yake bisa kujera ni ma lokacin dan argungu ne ina kebi ina noman shinkawa abinda nin nomi shinkawa saidawa lokacin nan buhu duka dubu hudu da dari uku amma ga yanzu buhu ya kai dubu goma sha biyar to kaga dole abubuwa mun san kullum ƙari su kai to ga lokacin wanda sai da buhu ɗari biyu kwata kwata kuɗin shi in ka buga kakuleta bai wuce dubu ɗari takwas da sittin to yanzu kuma insha Allah zai kai miliyan uku buhu ɗari biyu kaga dole abu ya canza sannan banda haka su ma fulani makiyaya dattijai waɗanda suke magabata mu suna faɗi cewa da wanda duk nage goma masu kyau lokacin da ake zuwa maka jika uku to lokacin nan duk in ka sai da nage goma mata fatan shanu masu kyau zaka je makka to ina sa ran ko yanzu insha Allah cikin kala hake tambol nake goma masu kyau suna kai mutum makka amma ya kamata a jara a tausaya ma jama'a da wallah kudin da ake biya komi yawan su a cikin kudin ai hukumar alhazzai tana kashe ma alhazzai wani abu a ciki kuma wasu ma ana ba su nasawa aljihu da kuma tarar bukata ba ka ganin cewa su ma sun yi kokari to sun yi kokari kan gaskiya don saboda dama kudin mu lokacin da muka tunani a sa'i baba buhari ko zabe shi gaskiya ba mu tunanin ma makka kai miliyan guda <laughs> gaskiya amma Allah shi ka canza lokaci tunanin mu wallahi makka bai kai miliyan guda yanzu lokacin irin war haka amma Allah shi ka canza lokacin ya kamata su ma gaskiya su tausaya su duba amma mun san komai ya tashi babu abin da yake da sauki motar da muka shiga zuwa arewa yau in mun mutu ya zo zai shige ta in tuna da shekarun da ya wuce lunkin ba lunki ne tasu alai garba illala amarawa eh. babu mu lokacin zo aikin haji lokacin kashe mutala abin da zo aikin haji naira ɗari jika bakwai da hamsin dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya ɗari biyar haka biya kuɗin aikin haji ne to yanzu ana batun a biya miliyan biyu har da dubu ɗari biyar ya ka ga wannan lamari to wannan lamari kan yanzu kan sai dai a ce alhamdulillah amma mutane so daga su a lokaci ya riga tafi dan a lokacin da aka aka biya wannan lokacin kaga lokacin nan buhun gero bai wuce naira bakwai ba buhun buhun masara bai wuce naira naira naira biyar ba to kuma yanzu gashi yanzu an ce buhun masara yana naira dubu talatin da wani abu gwamnati ta riba da rahama mutane saboda me abin na a duba ba laihin mutane su mutane su ne sun kawo wannan aiki yanzu to amma wannan tsada ta aikin hajji ba wai aikin hajji ɗaya ya tsada ba abubuwa kayan abinci kayan marmari kayan tafiya motoci kai komai ya yi tsada a duniya ba a ganin cewa wannan ba laihin gwamnati ba ne wannan to ba mu ci alhakin gwamnati ne za mu ci juyi na duniya amma gwamnati ita ma ta duba abin da ka tsarin nan sunana alhaji kabiru alhaji kabiru kana tuna shekarar da ka je aikin haji lokacin wannan marigayi ya addu'a a lokacin na Allah kama maka to nawa ka biya kuɗin maka lokacin lokacin mun biya naira dubu ɗari hudu da sittin da ɗan canji sama to a cikin waɗannan kuɗi da ka biya an baka wani abu dubu ɗari aka bani a lokacin kuma kama ma wurin kwana da wurin zama a makka wallahi wallahi kamar kyauta Allah ne zo kan jin daɗi da murna da kwanciyar hankali da ƙasa take ciki kuma na yi farin ciki Allah ya kama zama lafiya a ƙasar ga. To yanzu aikin hajji ana batun zai kai miliyan biyu da dubu ɗari biyar me ka ce? To ubangiji Allah shi mana sauki akan ƙasa ƙasa ta rikici don babu harkar talaka ya taimaka yanzu har guda sai dai roƙon Allah saboda abin zai kai zai wuce talaka don talaka mai dan noma ya dan samu sai dan abinci ne shi dan kulla ta a makka an ce zaka miliyan biyu da wani abu to ta a talaka zai kunda mai gida ne ya taimaka ga irin rayuwar da muke cikin yanzu ga ga ƙasa ba zama lafiya inda akwai zama lafiya ko ka kunda mai kattai kana aida ko da wasu to ƙasa ba zama lafiya ina wani sakai kuma ina wani hita hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a ah, daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice Babban kocin kungiyar Accra Great Olympics Ano Walker ya ce a shirye yake raba gari da kilabin din idan har ba a buƙatar ayyukansa. 'Yan wasan Olympics wato Olidade Boys sun yi rashin nasara a wasannin gasar Premier ta Ghana da ke ci gaba da gudana bayan da suka yi nasara sau ɗaya a wasanni biyar. A ranar Lahadin da ta gabata ne a Shamtigo SC ta lallasa manyan wasannin Olympics din a gida. ci Alan Walker da alama ya fuskanci cin zarafi daga magoya bayan kungiyar bayan shan kayi a hannun Ashgold SC kuma a shirye yake ya bar mukamin. An bayyana dan wasan gaba na kasar Ghana Bernard Takwite a cikin mafi kyawun 'yan wasa biyar a babban rukunin Bulgaria bayan kakar wasa ta bana. A cewar wani kamfanin kula da harkokin kwallon kafa na CIS da Inst tata Dan wasan na kasar Ghana ya kasance a matsayi na biyar a matsayin dan wasa mafi kyau a gasar bayan nan da ya yi fice a gasar Ludogorets a yayin da suka lashe wannan gasar. Tekwete yana bayan abokin wasansa Sinsinho. Ingo Plaston kuma na wato Ludogorets, Welton da Bradley Maziko na CSKA Sofia. Bennett ya zura kwallaye tara a wasanni 20 a fafatawar da ake yi kuma ya kasance babban mamba a kungiyar Green Eagles a wannan kakar. Kocin kungiyar Premier Arsenal Michael Arteta ya ci gaba da nuna shakku kan dawowar Thomas Partey daga raunin da ya yi a sauran kakar wasa duk da cewa an samu sauƙin murmurewa na ɗan wasan. dan wasan na ghana ya samu rauni a cinyarsa a karawar da suka yi da crystal palace a farkon watan nan lokacin da suka sha kashi da ci biyu da nema a filin wasa na selhurst park maganganun a ateta na baya-bayan nan sun nuna cewa fate ba zai taka leda ba har karshen kakar wasa ta bana eh, labarin da muka samu bayan tantancewa da yawa ba abu ba ne mai kyau baya da kyau sosai game da kasancewarsa a kakar wasa ta bana amma za mu jira mu gani saboda yana kokarin dawowa da wuri-wuri amma a halin yanzu ba mu da kyakkyawar fata game da hakan din a taita ke faɗan haka da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin wannan watan. sunana yakuba umar mai tasirin azumi a kaina yana da yawa sosai gaskiya idan na fara da kamar dai da aka sani yanayin rayuwa ya canza shigo watan ramadan ya canza mana al'amura da dama na matasa abu na farko shine harkar waya harkar cacin ga matashi an sani ba kusan ko da yaushe lokacinmu na cacin ya fi yawa to a gaskiya a wannan zamani na watan ramadan wannan ya dan yi sauki mun dan rage idan ma haka dauki waye to ba irin su facebook ba ko instagram ko da ka shiga ma abin da ya fi dauka hankalinka abubuwa ne da suka shaha addinin musulunci wasu bayanai na malamai na karin ilimi wasu kira a wani wani ne don ko yanzu ma haka a kwamfuta ta laptop ina ina cikin sauraron kira'a ne da na sa kawai ina da alkur'ani a ciki da na sa kasa ko kuma in ce iyafis kawai kira'a ce nake saurari muna da majalisu da muke zama a shashe. cire kwalliya a sha abubuwa tare da abokai yanzu duk wannan babu shi unguwa idan ka fito ma sai dai kaɗan za ka koma kai kaɗai babu kowa unguwa matasa duk babu zama majalisar nan allo idan aka diba an koma makaranta da masallaci akasari tunda a yanzu ba baka tafi wajen aiki ba a matsayinka na matashi to ila kana masallaci kana zaune kana lazimi ko kuma akwai wa'azi masallatai da ake yi na rana haka ko tsakanin azhar da la'asar ko kuma haka bayan la'asar in ma kafin magarba akasari dai gaskiya yanzu dishi ne aka fi mai da hankali musanya ma tsakanin ka da abokanka haka ta yanar gizo-gizon irin ta whatsapp ko status aka dora akasari sa in ka yi alaka da abin da ya shahi watan ramadan ko barka da shan ruwa ko kuma wani bayani na wani malami wanda yake faɗakarwa bisa kan wani abu na ramadan da wannan kuma muka zo ga zangonmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hanifa a takaicen kasar China ta matsa ma daɗaɗɗiyar ƙawarta Pakistan cewa ta ɗau matakin kare lafiyar 'yan China da ke Pakistan da kuma gaggauta gurfanar da waɗanda suka kai hari jiya talata wanda ya hallaka wasu malaman makaranta hudu 'yan china adadin basukan da china ta baiwa kasashen afirka ya ragu da rubu'i uku a shekarar ta farko ta barkewar coronavirus inda aka kwatanta da shekarar da ta gabata bisa ga sakamakon wani bincike inda basukan da ta yi alkawarin bayarwa a shekara ta 2020 suka kasance mafiya karanci a tsawon shekaru goma sha shida. Kamfanin Gazprom na Rasha ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau dinnan Laraba, wanda shine na baya-bayan nan a ɗauki badaɗin da ake yi a fagen tattalin arziki, wanda kuma yake da nasaba da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Jona ni Hanifa Kabir Isa nake ce muku mu kwana lafiya.